Khalil. Fatima wai me kawo ki guri na? Har sau nawa zan gaya miki cewa ni da ke ba mu dace ba. Haba kai. Wai me da maka Kullum kunka nake kana kora Idan wani abin nake maka, ka gaya min na daina. Ni na san ka ba zan iya rabuwa da kai. Ki haƙuri Fatima. Ba wai ina korar ki bane kawai. Ina so ki fahimci cewa kin yi min nisa a rayuwa ta ko ina. ke 'yar masu kuɗi ce ni ɗan talaka ne ke 'yar dangi ce kuma 'yar asali to taya soyayya za ta yi tsakanin mu eh, ki faɗa min ta yaya kali ina so ka san wani abu ya kamata a ce ka gane so ba ruwan shi da mulki ko sarauta ko wani kuɗi ko sab duk wani abin da kake tunani kawai ka aje shi Allah ya san kai talaka ne ni kuma mai kuɗi ce ya haɗa don haka ba wanda ya isin raba haka kake tunanin cewa za mu rabu ni mutum da ina son ka duk duniya ba wanda ya kuma ka aje wannan kasuwar kai ina son ka ba zan taɓa rabuwa da kai ba kalli wallahi <laughs>